Assalamu alaikum, ni ne na dai Yasir Sani. Ku kasance da gidan Yasir TV da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ga da zai mana subscribe. In ka hau YouTube channel ɗin mu haka, ga da aka rubuta subscribe na inda na yi circle din nan za ka zo ka mana subscribe ga inda za ka mana like nan. Ga da ake downloading nan, ga da ake share nan. Yau, kai, mun gode. Yau za mu muku wani bidiyo mai amfani. a ɓangaren duk wani mai amfani da YouTube ya kamata ya san wannan abubuwa. Akwai wasu abubuwa guda uku wanda suke da amfani a ɓangaren YouTube. Number one, akwai downloading quality. Number two, akwai dark mode. Number three, akwai autoplay. Shi number one ɗin nan ake nufi da downloading quality in za ka ɗauko fim, in za ka ɗauko fim a YouTube to kana so ka san quality ɗin shi. to wata wayar za ka iya sa ta yadda in ka ɗauko ba ta nuna ma quality ɗin fim ɗin da ka ɗauko to yanzu na farko shine za mu fara yi yanzu in ka buɗe youtube ɗinka haka wannan kun ga kowa da yana ya san youtube ne wannan to abin da za ka yi za ka danna nan ne gun nan da zan yi cycle gun nan ne za ka danna kana danna to sai ka tafi setting ga setting nan gun nan to nan za ka danna kana danna ga inda aka sa downloading nan gunda na yi cycle din nan kana danna downloading din nan yauwa gashi nan inda aka sa downloading quality to shi abin da ake nufi da downloading quality misali wata wai za ta nuna ma haka kaga waya ta yanzu already akan asking me each time ta gaya min duk downloading din da zan yi ta gaya mini wani lokaci nake so ko wata data nake so ta sha mini to na farko akwai haya akwai media akwai lowa to wata za ka ganta akan wata za ka ganta akan lowa dina shine fim din da zaka ka ɗauko wanda baya da quality din shi za ka ga bai da haske mai kyau akwai media tsaka-tsakiya kuma akwai haya wanda shine mai kyau shine za ka ga fim ya fi kowanne kyau to in ta tsaya ma akan ta tsaya ma akan wannan to shine za ka ga in ka yi downloading ɗin fim kana ɗauko shi wanda fim ɗin baya da kyau to amma in ta tsaya ma akan wa'annan biyun ta tsaya ma akan wa'annan biyun da wannan bari nuna muku in ta tsaya ma akan wa'annan biyun da wannan da wannan to su ne za ka inka ganin fim ɗin da za ka yi downloading suna da ɗan kyau a YouTube to amma mafi cancanta mafi cancanta bari in nuna muku mafi cancanta ka bar shi a nan yanda duk downloading din da za ka yi to in ka bar shi a sai ta gaya ma wani irin fim za a ɗauko ma haya media lowa to in ka bar shi a nan inda na yi cycle to ta nan ne za ka in ka ɗauko fim sai ta gaya ma to sai mu tafi abu na biyu abu na biyu shine dark mode bari mu dawo baya to shi ma dark mode duk kusan ɗaya ne abin da ake nufi da dark mode za ka iya canza face wannan ɗinka YouTube ɗinka kala. Ka cire shi daga farar kala ka maida shi baƙar kala. Sakamakon farar kala ina ga zai hasken ta yayi yawa. To shi ma gun za ka shiga gun. Na farko ka ga gun nan inda na yi circle ɗin nan to nan za ka shiga. Kana shiga sai ka tafi kan setting ɗin again. Kana shiga kan setting sai ka tafi kan general. inda na yi cycle ɗin kana shiga gan general ga inda aka sa dark mode na gwannan to bari ku gani mu yi kilikin ku gani kun gani to yanzu haka facebook ɗinmu ya koma baki ya canza kala a haka za ku ga kalar shi ta tsaya kun gani ku to a haka ba zai iya lalata ma ido ba ko ko farin shi kaga farin shi ya yi yawa kaga farin shi yi yawa ba za ka iya kallon shi iya wani lokacin ba to a haka zaka iya canza shi ne ake nufi da dark mode abin da number three sai na uku abin da ake nufi na uku autoplay kaga wannan bidiyon yanzu misali wannan bidiyon in a autoplay yake da kan shi zaka ga yana yin playing to shi abin da ake nufi da stop autoplay saboda rashin rage shan data to na ɗaya abin da zaka in zaka sa bidiyon wasu wannan ɗinka youtube ɗinka yana autoplay kawai zaka shiga gunna za ka yi haka sai ka shiga kan setting ɗin nan sai ka shiga haka to ga inda aka sa play na sai ka buɗe to kun gani na a on yake a kulle yake to da a buɗe yake da a ce a haka yake kun ga a haka na buɗe shi to da a ce a haka yake to na zo nan kuma har yau na maido shi haka always in na maido shi haka always ina to da a ce a haka yake duk bidiyon da ya zo kan YouTube kawai kafin in yi playing ɗin shi zai buɗe da kanshi amma da yake a kulle ke nan ɗin shi na kulle kuma nan na zo na kulle shi kaga zai rage mini shan data sosai da sosai tunda bidiyo in ban so bai buɗe ba zai buɗe da kanshi ba amma in ka bar shi a wancan tsarin duk bidiyo in ya zo zai buɗe da kanshi ne to shine in wayanka tana haka in ka ga YouTube ɗinka duk bidiyon da ya zo yana buɗewa da kanshi kawai za ka danna zan inda na shiga auto play ɗin nan sai ka danna nan sai ka dawo nan ka danna nan to yanzu za mu danna muku mu kulle shi ku gani yanzu kun ga mun kulle na farko kunna sai mu shiga na biyu sai mu zo mu danna nan kuna gani inda na yi circle ɗin nan to da mun danna haka to kaga duk bidiyo bari mu gani mu koma baya to da wannan bidiyon wa'annan bidiyon da da kansu za su in ka buɗe an ka ga wanka bidiyo yana buɗe da kanta to inda na shiga nan za ka shiga ka kulle shi yanda bidiyo sai ka ga dama kaga a haka duk bidiyon da zan hau ba zai sha min data ba saboda yi niyyar buɗe shi ba da Allah duk wanda bai mana subscribe ba a YouTube channel ɗin mai mana subscribe na Gam TV mun gode